babu gaskiya ko kaɗan a cikin wannan magana saboda ya kamata masu yin siyasa a najeriya su san ni ba ni cikin tsarin da ake aiki da ka tun dubu biyu da biyar muka lura cewa jam'iyyu waɗanda suke da wakilai a majalisun jiha da na tarayya ba za su yi tasiri ba idan ba sun haɗa kansu ba da pdp ta yi karfi za ta yi su ɗaya bayan ɗaya tana takaita ta so um, ni ina ga ma abokan mu da muka haɗe ɗin nan cewa ba irin izgirin da ba za a iya yi ba a nuna ma al'umma cewa babu eh, zamantakewa sosai tsakaninmu saboda su ita babban iya ciki tsakanin su a shugabancin su waɗanda suke da jihohi ashirin da uku da tarayya sun kasa eh, tsara kansu saboda haka in suka ga sun taho za su tsara kansu duk abin da suke da shi za su sa su lalata. Don haka kana jin wannan jita-jita daga gefen NPDP ta fito kenan. Ni na yi imani haka ne in ba haka ba eh, wa zai fito ce wajen koma Labour Party. excellency masu kawo masu kawo wannan magana din eh, suna kawo ta ne a bisa zaton cewa kana da wasu korafe-korafe kana da wasu korafe-korafe game da abubuwan da ke faruwa yanzu a apc ne? akwai korafe ne duk abin da aka yi na ce ba aiki da ka muka yi ba mu sai da muka zo jam'iyyun nan guda uku na ce da acn da ctc dubu biyu da goma muka fara sannan yanzu da muka zo da acn da antc da ccc muka yadda muka rusa kanmu da niyyar yin jam'iyya eh, eh, ragaɗe wasu daga cikin rahotannin nan in ga maka abin da suka faɗa cikin eh, rahotannin da suka ba na nuna cewa kana niyyar ka bar ita apc ka koma leba shine cewa wai dan kamar kana ganin watakila za ka samu abokan takarar neman tiket ɗin zaben shugaban ƙasa na baɗi a tsakanin wasu daga cikin jigogin ita jam'iyyar kana da wannan labari wannan wannan magana ba gaskiya ba ce ba mu abin da yake cikin tsarin eh, tafiya ita ce na farko muka yarda wato mu jam'iyyoyin da muka da muka yarke muka nemi mu kafa ACC muka kafa ACC tafiya ta gaba shi ne tun daga mazaɓi har yau Abuja mu sa har sashin jam'iyya sannan mu yi rijista na iya wanda shi ma za mu gama karshen wannan makon daga nan sai tafiya zuwa convention wato taron da za a fi da yi a yi convention a fidda waɗanda za su ta zaɓe su yi jami'a tun daga na zaɓi abin da ya sama. Sai na maganar ma fita jam'iyya ta ta APC in tafi ne ba fata ta taso ba. kuma ni dai abin da jam'iyya za ta yi ni na da shi.